kotun ɗaukaka ƙara da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya ta tabbatar da tsohon mataimakin gwamnan jihar kano nasiru yusuf gawuna kuma ɗan takarar jam'iyyar apc a matsayin zababben gwamnan jihar bayan yanke hukunci kan zaben a ranar juma'a 17 ga watan nuwamba kotun ta amince da matsayar kotun sauraron korafin zaɓe a jihar kano wadda ta ce ba bi ka'ida ba wajen tsayar da abba kabir ɗan takara saboda haka bai canjanci tsayawa takara a zaɓen ba kazalika kotun ɗaukaka ƙara ta abuja ta tabbatar da nasarar gwamna bala muhammad na jihar bauchi inda kotun ta ce apc ta gaza tabbatar da zargin rashin bin daidai a cike wasu takardun zaɓukan to amma kafin waɗannan hukunci hukuncen shari'u sai da kotun ɗaukaka ƙara ta soke zaɓen gwamnan jihar zamfara na jam'iyyar pdp tare da cewa zaɓen bai kammala ba ta kuma umarci hukumar aini ta sake zaɓen a wasu ƙananan hukumomi a faɗin jihar to akan wannan batu za mu tattauna da malamai a cikin wannan zaure akwai zainab muhammad abubakar da kuma abdulkarim muhammad abdulkarim sai abdullahi mamman ahmadu sunana abdulrahim hassan to kai tsaye za mu fara da kai babayo to da farko dai a tsarin najeriya duka zaben gwamna yanzu a kotun ɗaukaka ƙara duk wanda ya ga shari'a bai masa ba dai mutane su sani yana da 'yancin ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli kamar yadda aka yi gyara a dokokin ƙasar suka amince amma a baya dama zuwa kotun ɗaukaka ƙara ne amma yanzu har zuwa kotun koli ne domin haka duk waɗanda ɓangarorin da suke ganin shari'an nan wato wadda kotun ɗaukaka ƙara suke ganin bai musu gamsu ba ko saboda hujjojin da suke da su suna da daman ɗaukaka ƙara na farko kenan to abu na biyu kuma shine sarƙaƙiyan da yake cikin waɗannan hukunce-hukunce misali na kano ka yi maganan wanda shine ya fi ɗaukan hankali an yi maganar kamar yadda kanunar cewa shin ma shi gwamnan da aka zaɓa kabir yusuf cikakken ɗan jam'iyyar anpp ne to amma ina tsammani wato kotunan najeriya bai kamata a ce kamar suna warware kansu ba a baya sun tabbatar da cewa in kai ba ɗan jam'iyya ba ne kamar yanzu jam'iyyar apc ba ta da daman da ce shi ɗan jam'iyyar nnpp ne ko shi ba ɗan jam'iyyar nnpp ba ne sai dai idan rikicin cikin gida eh. na jam'iyya don haka babu yadda za a yi kuma yau kotu ta zo ta ce ta sake dogara a kan wannan ta yanke hukunci kamar warware abin da suka yi ne a baya kuma bai kamata ba nan abu na biyu da ake ganin na kana ya ɗauki hankali kuma ake ganin kamar akwai son rai kotun kolin najeriya ta ce duk wanda zai yi shari'a to ya duba abin da ta yi wajen yanke hukunci kuma a zaben shugaban ƙasa kotun koli ta ce duk kuri'ar da hukumar zaben najeriya ta amince da wannan kuri'ar a matsayin kuri'a sahihiyar kuri'a babu wanda ya isa ya zo ya tare ce wannan kuri'ar ko ba ta da tambari ko ba ta da lamba ta riga da ta zama sahihiyar kuri'a tunda ita hukumar zaɓe da wakilan jam'iyyu suka amince aka saka aka kirga to idan ka duba duka waɗannan sai ka zo ka tambaya shin kotun ɗaukaka ƙaran ta bi umarnin da kotun kolin ta ce amma aka ce shari'a sabanin hankali ne ba eh amma wannan su suka ce abinda muka yi shine abinda za a yi a kai kuma ya kamata abinda ai duk abinda kotun koli ta yi a ƙasa to ya zama dokan da za a yi amfani da shi a ƙasa yanzu ba magana ra'ayi ba ne magana ne mu duba abin da kotun koli ta yi sa'annan mu duba me aka yi zana mamad abubakar kina bibiyar waɗannan al'amura a ra'ayin ki shin kina ga hukuncin nan ya zo miki kamar son rai kamar yadda shi baban yake faɗa akwai inda kike ganin wannan batu ya shiga ciki ko dai a'a shari'a ce to ta aikinta To yadda aka ɗauko abin da ya kamar yadda muka sani idan aka yi zaɓe idan akwai jam'iyyar da take da ja da sakamakon zaben kamar yadda ya kasance a jihohi da dama a Najeriya muna magana yanzu akan na Kano alal misali mun san cewa kowace jam'iyya bisa ga tanadin dokar Najeriya za ta iya kalubalantar sakamakon kowane zaɓe. To amma idan ka dubi yadda aka gudanar da shari'ar farko da jam'iyyar APC ta shigar a Kano. shari'ar da aka saba yi kowa ya san cewa alkalai na bayyana ne a kotu a zauna wannan tribunal na zaɓe kenan kotu ta musamman da ake kafawa saboda zaɓe za a zauna a yi hukunci ido da ido lauyoyi su bayyana si jawabi katsau sai kawai jama'a suka wayi gari wai ta allo To amma wannan ba kya gani zamani ne ya kawo ga haka. Me yasa ba a yi na sauran jihohin haka ba? Me yasa sai a na Kano? Amma ai ana gani kamar watakila wasu dalilai ne suka jawo aka Menene dalilan? Wannan da sai a bayyana eh, saboda dalilai na tsaro aka yi ta yanar gizo. Bayan nan kuma an ɗaukaka ƙara sannan kuma sai aka ce yanzu duk wata kalibalen shari'a ko kuma ɗaukaka shari'a da aka yi a Abuja na jihohin yankin arewacin Najeriya a Abuja za a yi. Sa'annan na kudancin Najeriya a kai Legas. Ina aka taɓa yin haka a Najeriya? Wannan ba aka ganin waɗannan tsari ne da aka riga kai tanadi a kansu tun da wuri bangaren shari'a ai sun fito fili sun ce sun ɗauki wannan hukunci ko mataki na ƙaurar da waɗannan shari'u zuwa Abuja saboda gudun shishigi daga gwamnatocin waɗannan jihohi To bari mu jira mu ga ai har yanzu ana da dama na ɗaukaka ƙara ko sai an je kotun koli. To Abdulkarim Muhammad Abdulkarim daga ƙwaryar kanan ka fito an yi makamancin irin wannan shari'a a baya lokacin da kotun ta tabbatar wa shi Abba Kabir Yusuf me yasa korafin cewar san rai bai shi yawa kamar yanzu ake ta raɗe-raɗe ba. Wataƙila su za su iya cewa ko shigo-shigo ba zurfi aka musu a wataƙila an farin hakan dan su ji to da daɗi amma fa duk sanda aka zo kuma aka yi wani hukuncin kada su yi korafi tunda da farko ga abin da aka yi to da farko dai ma ni babban abin da yake damuna shine akwai buƙatar hukumomin shari'a ko lauyoyi su fito su ba da cikakkiyar fassara abin da suke cewa interpretation komai sai ka ji an sun ce ya danganta da fassara lauyoyi misali an ce kowane ɗan takara ko kuma kowaye jam'iyya ta miƙo shi ta ce wannan shi ne ɗan takararta yadda suka ce doka ta ce da shi za a yi amfani to me isa kuma aka zo aka samu wannan saɓanin yanzu ana misali an ce wannan rigima ce ta shafi sai ɗan cikin gida ne zai iya kawo ƙorafi na cewar wane fa ba dan takarar mu bane saboda matsaloli kaza da kaza to amma abdullahi a matsayin ka na wanda yake wajen najeriya kake kallon abubuwa musamman ta fuskar shari'a din nan gaya mana kai ya kake kallon abun daga nesa ni ana wahange um, abin da ya faru ko walau a kano ko a zamfara ko kuma abin da ya faru a bauchi a fagen siyasa irin yadda siyasar najeriya take ba abin mamaki bane saboda siyasa ce ake yi ta jari ta ƙarfi ta sanin mashiga a fannin shari'a domin shari'a ta buɗe hanyoyi ta yadda za ka kai ƙorafi kuma in kana da ƙarfin faɗa a ji ko kuma kana da ubangida wanda yake da ƙarfi zai iya ɗaure maka gindi uh, afuwan da wannan kalma da na yi watakila da na fito daga Nijar ne zai iya ya baka ƙwarin gwiwa ka cimma nasarar da kake amma zan ce na farko abba ya sake lauyoyi to amma tsaya ka baba yau kaji ya yi maganar cewa kila <laughs> <laughs> ya dauko babban batu na cewar kila akwai uban gida a harkar siyasa shin kana ga a wannan shari'u da yanzu haka ake ciki kamar wannan yana tasiri wato ni ina gani ba maganin uban gida bane ko ba uban gida ba in akwai dan takara aka kada kuri'a da farko dai ya kamata a koda yaushe in har ka kanka ka tabbatar da wannan kuri'un da yadda suka tafi ya kamata mu koyi tsarin runguman kaddara amma amma malam Sulaiman sa'annan maganar lauyoyi wato ko ba yadda tafiyar siyasar Najeriya take ubangida yana taka rawa a fagen siyasar ko baya taka rawa me yasa me yasa yake bugun takarawa ko bai takarawa wai ni abu bane mai muhimmanci saboda dama yau kowace jam'iyya zaka samu akwai ko wanda ya suna a jam'iyyar ko wanda yake da karfi wanda ya dade yana siyasa wanda ake mai alfarma da yawa a'a wanda misali yanzu kamar yanzu a kanan abin da ke so ka nuna mm. shine misali yanzu kamar kwankwaso mm. Rabiu Dr. Rabiu Musa kwankwaso kaga ba dama ya sake takarar gwamna a Kano amma dai duk wanda zai tsayar zai kasance yana da karfi saboda yayi gwamna to akwai su da yawa a kujohin Najeriya da sauran sauran wurare hatta ma a kasar baki daya idan muka koma kan batun shari'a din nan baba yau a karshen magana ka tada zo akan shari'a ka ce ya kamata ko ma waye ne da ubangida ko ba ubangida a rungumi kaddara to Zainab me yasa a wannan me yasa a wannan karan wata shari'a ba ba wata da ubangida ko babu Bauchi yanzu misali shi hmm. wanda yake dan jam'iyyar PDP ne amma da yake kotun ta tabbatar masa hmm. ana ganin ba komai bane me yasa a Kano su yan NNPP ba za su rungumi kaddara ba kamar yadda shi babu yake ca. To, rungumar kaddara ya danganta. Sanin kowa ne a siyasar Najeriya yawan magoya baya sun daina yin tasiri a harkar zaɓe a Najeriya wannan mun san da haka. Mm-hmm. Mun san a Kano a baya mun san abin da ya faru. Sa'annan a wannan karan kowa ya san cewa al'ummar Kano mafi yawan al'ummar Kano sun jefa kuri'arsu na zaben Abba Kabir Yusuf. Amma idan sun jefa da kuskure fa. Yawwa, kin ga wannan ma batu ne da su a wancan kotun aka yi eh. amfani da su har ma shi baban yana magana ɗazu cewar ɗaya daga cikin ƙorafe-ƙorafen da suka kai shine akwai ƙuri'u masu tarin yawa da suka ce babu hatimin a hukumar zaɓe sai kuma doka ta ce waɗannan ƙuri'un in dai INEC ta ce waɗannan ƙuri'un daga gare mu suke to za a karɓe su ko da amma ba sa zama a taka muna ce kamar ba sa zama wata kafa da wani wanda yake adawa da wannan ƙuri'un zai iya je gaban kotu ya yi ƙorafi a kan sa kotu ta saurare yanzu kotun koli ne ta yanke hukunci a kai shine abin da muke cewa za a mutunta shari'a shari'an kotun koli ne da abin da aka tsaya a kai a matsayinmu na ƙasa mai bin tsarin demokradiyya ko kuma za a karya a yi abin da aka ga dama a nan a yi abin da aka ga dama a can ai a zaben shugaban ƙasa ma akwai wannan shi yasa kotun kolin ta ce haka. Mm-hmm. yanzu bari mu jira mu ji abin da kotun koli za ta faɗa dangane da waɗannan ƙuri'o'i inec dai ta ce ƙuri'un nan ingantattu ne duk ƙur'an da ta bayar ta gabatar ingantattun Qur'an ne kuma sahihai ne to akwai abin da zai canza ne tunda ita ita ita kotun koli kamar yadda ita wannan kotun ta yi amfani ba za ta warware abin da wancan kotun ta yi na ƙasa ba saboda haka kamar ita kotun koli yanzu kamar kotun ɗaukaka ƙara ba za ta warware abin da ba za ta karɓi sabbin shaidu ba kuma ba za ta warware wani hukunci saɓanin wannan na kotun ɗaukaka ƙara ba. Ba san to ba sai miya ta ƙare. <laughs> A jira a gani akwai ne ba san Akwai kwanaki na karɓar shari'un kamar dai na zaben shugaban ƙasa kada ya wuce kwanaki wato kwanaki ashirin da biyu mutum ya gabatar da sabuwar hujjarsa kamar in ka yi misali da Atiku Abubakar da kuma Bola Tinubu shugaban kasa shi Atiku Abubakar abin da suka ce shine bai gabatar da waɗannan hujjojinsa na batun karatun Bola ahmad Tinubu ba da yake zargin takardu ne na bogi na makarantarsa ta Amurka. To ya huce waɗannan kwanaki 22 da doka ta ce watakil shi yasa bai amfani da su ba. Kaga kenan nan da 'yan kwanaki ana da damar shigar da wasu sabbin hujjoji watakil. Wannan ya zo kan batun da nake farko da cewa dole sai abba idan har yana so ya ci gaba da zama gwamnan Kano idan har baya so ya rugumi kaddara dole sai ya sake lauyoyi. To kana ga shine korafin da aka yi a zaben farko. Dole ah, hukuncin farko. Hujja ta a nan shine mhm. da a ce lauyoyin abba da aka zo aka rantsar da shi a hukumance da alkali mai shari'a a Kano wanda dokar najeriya ta yarda da shi ya zo ya rantsar da shi ya bashi shi rantsuwa ya zama gwamna da bai kamata ba a ce ko a wannan hujja kadai na rantsuwar da aka ce an ba abba ya rantse a matsayin shi na gwamna gwamna wanda aka zaba a tsarin constitution ya riga ya zama gwamna shi kenan ba wata kotu idan da yana da lauyoyin kirki ba wata kotun da za ta yi ba batun lauyoyi ba ne yanzu kamar zamfara ba an rantsar da gwamna ba kuma sannan yanzu an zama an yi declaring an ce inconclusive da aka eh, wannan <laughs> eh, da aka da kammala ba eh, so ba hujja bace don an rantsar da gwamna sai a ce wai ya tabbata gwamna za in aka samu kurakurai a hanyoyi da aka bi na zaben aka bi bisa ka'ida aka tarar da aka na kuma hujjoji aka gabatar da su ingantattu za a iya sauke gwamna a sauke kuma zaben wannan ba wani abu akwai wata magana guda ɗaya kuma nan ta batun lauyoyi akwai batun lauyoyi din shi da Abdullahi yake magana shi ne batun lauyoyi ne <laughs> eh su yawanci yan jami'ar NNPP korafin da suka yi a batun kotun zaman farko eh, zaman farko shine me yasa suke ta jira kawai sai in apc ta zo da korafi sai su tafi ga kariya me yasa su ba za su rika kirkiro binciko su ma matsalolin da apc take da su ba a yayin zabe domin gabatar da su a matsayin hujjoji kullum suna batun bangaren kariya kawai wannan ai kila salo ne kawai na kowa da iya takunsa tunda hajjakin maganar zamfara din nan amma kakakin gwamnan jihar zamfara din ya ce fa kayar da wuka Eh, baya kayar da gaban gaban doki mu mun karbi wannan hukunci na wannan kotu da hannu biyu biyu a matsayinmu na masu bin doka da oda kuma ita gwamnatin dr dauda lawal allah ya kawo ta ƙarfin ƙuri'un talakawan jihar zamfara suka kawo ta kuma har gobe da jibi da gata talakawan jihar zamfara na nan tare da dauda dauda na nan tare da talakawan jihar zamfara mustapha jafaru kaura kenan kakakin gwamnatin jihar zamfara baba yau ka ji abin da yake cewa kamar kana ga akwai abin da wannan batu nashi zai yi tasiri misali akan matakin da za su dauka nan gaba eh to matakin dai biyu ne dama ko su ɗaukaka kara ko kuma in ba su ɗaukaka ƙara ba to dole a tafi a sake waɗannan zaɓe a wasu ƙananan hukumomi wannan haka ne sai dai idan suka ɗaukaka ƙara ita kuma kotun koli za ta sake duba kamar hujjojin da ita wannan kotu ta dogara da su sannan a duba a ga sun yi daidai da kundin tsarin mulkin najeriya da kuma tanadin dokoki amma dai kawai mu abin da muke cewa koyaushe shine na farko dai na aka ce a rungumi kaddara ba a nufin wani aka je kotu a aka je kotu ya kamata a bi matakan har karshe kafin a amince tunda dai dama baka da zaɓi sai zuwa kotu amma tun a zaben muke cewa 'yan siyasa ya kamata su fahimci yadda za su sauƙaƙa wa mutane kamar su ne suke haddasa wasu abubuwan cewa kai kanka ka san ka faɗi amma kana neman wata hanya kai amfani da shari'a ko wani karfi da kake ganin kana da shi a cikin gwamnati da sauransu to shine muke cewa wannan ba daidai ba ne zaɓe ba ƙarshen rayuwa ba ne in har ka tabbata cewa wannan ya samu nasara kar ka cewa za ka yi amfani da ƙarfinka ko kuma za ka juya wani abu domin ka gwada shi ba komai ba ne ka rungumi ƙaddara wasu sukan nema so uku so hudu kafin su samu nasara ba komai ba ne ko taron zaka zo ka gwada wasu sukan gwada da gaske kuma zo su yi gaskiya a ce amma ai mai da na sani a shaida mun zaɓe stintin wasu kuma su zo su ma ko ma su samu a ƙarshen ko ma dai ya ne sa'annan a nan kuma wani abu shine da game da wannan na su zamfarar da sauransu shine cewa wato ko da yaushe in zaka je kotun kamar yadda kotun kolin ta nunar shine ita ma kartar ka warware kanta ta tsaya akan abin da ta yi na ɗaya na biyu kuma kamar yadda alƙalan suka nunar wato ko za ka shigar da ƙara akwai ƙa'idoji da hanyoyin shigarwa kar ka saba waɗannan ka zo kuma kai korafi ya kamata kai ma a ce kana bin ƙa'idoji saboda kowa ya tabbatar cewa to duka abin nan da aka yi an yi su ƙarƙashin ƙa'idoji da tanade tanajen dokoki yadda za a iya abin a gama ba tare da wato yadda kowa za a iya cire shakku ga kowa to yanzu misali akwai sauran jihohi da suke jiran irin wannan shari'a na ɗaukaka ƙara kamar adama misali zainab kina gani kamar wani hali ko me waɗannan shari'u ke iya zama hasashe ko ake tsammani daga sauran shari'u da ke tafe idan ka duba siyasar najeriya akwai mm. jihohi da suke da tasiri sosai a cikin harkar zaben najeriya a mataki na sama mataki na sama ina nufin mataki na tarayya saboda kowace jiha tana da matsayinta da irin gudunmuwa da za ta bayar da nasarar da za a samu a mataki na tarayya amma ai kowa da bangarensa sa ne zartaswa suna da bangaren su shari'a su independent na inji bature masu tsayuwar kansu ne kuma sun kasa sun tsare sun ce su ba a tsoma musu baki da ko hannu to harka dai jihar adama dai alal misali zan ce maka eh. ba a sa ran akwai abin da ba za ta sauya zani ba adamawa a yadda ake nan haka za a tafi kawai abin da ke da muhimmanci shine kamar yadda suleiman ya faɗa 'yan siyasa su koyi rungumar kaddara saboda abubuwan da suke yi su suke sa magoya bayan su su yi wasu abubuwan da basu dace ba mun san cewa a najeriya ana amfani da kuɗi ana amfani da ƙarfi ana amfani da abubuwa daban-daban wajen tabbatar da ana amfani kuma da talakawa a yi amfani da ƙabilanci a yi amfani da addini na aka ce shari'a ko bangaren shari'a ah, shine kamar ah, ginshiki na common man wato al'umma madogara ga ga yan adam misali kamar shinkana ga har yanzu yan najeriya abdulkarim suna da wannan a akan bangaren shari'a a gaskiya bisa wato hujjoji da kuma eh, abubuwa misalai da yawanci ake gani yanzu a najeriya hakikanin gaskiya kamar talakawa tunda su ne mafi akasarin al'umma sun yanke tsammani da harkokin shari'a domin wannan abin ma kamar ya taimaka wajen ƙara ma janye musu ƙwarin gwiwa da sha'awar fita filin zaɓe ma watakila za su iya cewa to ko mun zaɓa ba za ma a bamu wanda muke so ba watakil saboda haka bari kawai ma a je bari kar a fito ma filin zaɓe yawanci abubuwan nan tanzirin da za su shiga yi kenan da kuma wato Dimuwa da fargaba. Abdu kamar kana da ja a kan abin da ke ko. Su waɗanda suka suka yi murna fa. Yawwa. Waɗanda suka kaɗa wa ɗaya ɓangaren ƙuri'a fa. Sannan kuma ba tun da aka fara shari'u misali kamar ba ɓangare ɗaya ba ne kawai suke da samun nasara kamar ko shari'an nan da aka yi a baya-bayan nan PDP su ma an ba su nasara a Bauchi APC an ba su a nan Kano a Zamfara misali. Misali kamar misali yanzu kamar Bauchi eh. ana tunanin kamar shi gwamnan jihar yanzu kamar ya fara ɗasawa da ita gwamnatin tarayya ko kuma ita jam'iyyar APC kuma yanzu da kake cewa misali ai an mai da shari'o'in ne misali Abuja dan misali kada gwamnonin wato ko kuma 'yan jihar su tsoma baki to a apc ita um, birnin tare abuja nan ce headquarter jam'iyyar apc to amma ai shugaban kasa dan apc ne ga kuma eh, headquarter jam'iyyar ta tana eh, tana nan suna abuja to akwai kuma wani eh, mataki da ya wuce wannan na batun tsoma baki da ake tunani ko zai iya faruwa shi kansa gwamnan jihar bauchi sanda aka fara wannan rikicin wike da simi fubara gwamnan jihar imo gwamnan eh, jihar rivers eh. ai an ga yadda su shi gwamnan bauchin ya je da nunar niyyar nuna godiya ga irin shiga tsakani da shi bola ahmad tinubu ya yi maimakon a ga misali suna tattauna da bangaren jam'iyyar pdp irin su atiku abubakar tun da shi mustakar shugaban kasa da sauran jigajigai to wannan me yake nufi misali to kaga wannan ba wata dasawa ce ta cewar watakil shari'ar dama ga shiga yadda za ta zo wannan na nufin haɗin kan ƙasa <laughs> to Allah ya sa sa haɗin kan ƙasa don ayyuka su APC a sama idan ka zo tsakiya kuma su PDP in ka je can ƙasa ƙasa ma su yi Labour Party don haka wannan ana nufin unity kenan haɗin kan ƙasa unity in diversity idan na fahimta <laughs> abin da yake so yana so ya ce jam'iyyar APC karkashin jagorancin Eh, tsohon gwamnan kano abdullahi umar ganduje ta taka rawa kenan ko tana taka rawa wajen nasarorin da suke samu a zaɓukan da ake ah, yi da kuma shari'o'in da ake saboda ta tana da hidda-kwata a abuja eh, to amma to sauran jam'iyyu fa kamar su pdp din yanzu da ake ta bada misali sun sun samu nasara wannan kawai zargi ne na cewar suna ɗasawa din eh, baba yaushin kana ga kamar akwai wannan tasiri kake gani a nan misali a bauchi wato abin yana da sarkakiya saboda mutane za su iya faɗan haka amma kuma ita jam'iyyar apc a bauchi tana gani ita ma tana da ƙarfinta daidai gwargwado tun da lokacin zaben an san wanda ya tsaya mata takara tsohon hafsa ne na mayakan sojan saman najeriya to amma dai ta yiwu kuma a gaskiya an ka duba asalin abin da ya faru a bauchi da shari'un da yadda ita pdp akwai wuraren da pdp ta ci a bauchi wanda zaka ce kamar tun gane na apc ko kuma tun ma ana app to kuma wurare ne da zai wuya a ce wai an yi magudi ma jam'iyyar apc to idan ka duba irin waɗannan za ka iya fahimtar cewa dole dama a samu irin wannan tun tunda akwai wuraren da muka sani da ba a iya magudi kamar cikin garuruwa in dai har jam'iyya ta kafu ko ma bata kafu ba dama wurare ne da ba a magudi amma ya danganta da waye ne yake da ƙarfi to in ka duba irin waɗannan za ka fahimci cewa wato nasarar da aka samu ba za ni dai ba za ce kamar ta zo da mamaki ba amma dai ta yiwu su ma apc suna da wasu abubuwa da suka dogara da shi daga kotunan wanda ba za ka ce a'a ba kamar yadda kowace shari'a take amma dai kawai abin da muke cewa shine idan aka zo kotu su kotu su duba abin nan kuma su duba abin da suka ce sa'annan su yi aiki da dokokin najeriya yadda za su fita daga zargi kina ga ba sa yin aiki da wannan ba zan ce suna yi ko ba sa yi ba amma dai muna roƙon su eh. idan ma ba sa yi so da allah su koma su bi tanadin doka saboda dokan nan an yi shi saboda mutane ne an yi shi saboda a samu zaman lafiya ne an yi shi saboda a samu komai ya tafi daidai wa daida kar su je su yi wani abin da daban ya saba doka ko kuma su je su fassara dokar saboda son zuciya ko kuma son rai don biyan bukatu duk kuma wanda aka ce ya faɗi ya rungumi kaddara ya faɗi wanda aka ce ya cin an gabatar da hujjoji a rungume kaddara sai a zauna lafiya abdu an taba samu kuwa a cikin yan adam wanda aka yi masa daidai kuma ya dawo ya ce kai ban yadda da wannan nasarar da aka bani ba amir <laughs> amir rashin adalci <laughs> ba zai taba yi ba ba zai taba yi ba wani abin da na so ɗazu da Sulaiman Babayo ya faɗa mai muhimmanci shine 'yan siyasa ma a kansu sai sun kare sun kiyaye a lokutan da ake gudanar da zaɓe duk rikicin da yake tasowa wanda har ake zuwa a yi shari'a a kalubalanta a gaban hukuma wasu lokutan daga asalin inda aka samu ko rigima ne a rumfar zaɓe ko inda aka je aka yi maguɗi ko inda jam'iyya take da rauni ta je ta tada hasuma ko rigima wurin da wata jam'iyya abokiyar hamayyata take da ƙarfi ko walau a soke wannan rumfar ko kuma a ce akwai kurakurai a nan magana ce ake ta batun bukata ta ra'ayi a hakikanin gaskiya mafi akasarin waɗannan rigingimu an sha ganinsu a najeriya 'yan siyasar sun nuna cewar su ko a mutu ko a yi rai sai sun samu wannan kujerar da suke nema mun sha ganin inda ake rigingimu har da kone-kone da kashe-kashe duk wannan bai dame su ba su ya za a yi su hau kan wannan kujera a mutu ko a yi rai oho ai ba mutanen su bane ba iyalin su bane ba ba dangin su bane ba watakila ma sun kwashe iyalin su da yan uwansu sun kai su wasu wurare keɓantattu sun su yanzu su su yan Kano misali za su rungumi kaddara eh, to ai ba ita gwamnati ba yan Kano <laughs> eh. to aka ga da ka kotun gaba da abin da ko misali eh. aka je kotun koli ai wannan ba zaɓi ba ne duk abin da kotun ta ce a wurin shi dole za su amma ba ba zaɓi ana magana akan wannan ce kotun ba kotun daga ke sai Allah ya isa kamin nan aje wannan matakin ai yanzu ba a sani ba ko za su dau mataki na gaba ko babu amma a matakin da ake ciki yanzu su waɗanda suka kada ƙuri'a ko magoya bayan jam'iyyar da aka kwace mulki a hannun su za su rungumi kaddara ko kuma hasashe to ya danganta da yanayin tunaninsa da tsarinsa da imaninsa sauransu kaga ban iya wakiltarsa ana in ce ra'ayinka a matsayin ka na dan Kano <laughs> haka su ma yan zamfara su eh. shirya su rungumi kaddara kowa ya rungumi kaddara eh. to ina ga masu sauraron yadda ta kaya kenan a cikin wannan shiri na ra'ayin malamai a madadin Suleiman Babayo da kuma Zainab Muhammad Abubakar sai Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da kuma Abdullahi Mamman Amadu da abdulrahman hassan da ya taya mu har hada hancin wannan shiri ibrahim hassan nake sallama da ku mu zama lafiya